أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين uwa musulmi muna roƙon Allah mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada wanda ya kaddara mana haduwa a wannan waje mai albarka yau muna 27 ga watan ramadana na wannan shekara ta 1440 daidai wanda ta yi daidai da ɗaya ga watan shida na wannan shekara miladiya 2019 alhamdulillahi muna nan dai a suratu tauba

القول منهم وقالوا ظهرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها ذلك العظيم نعم Allah maɗaukakin sarki yana ci gaba da mana bayanin munafukai. Munafukai da yake sana'ar su zagon ƙasa ne, munafurci, sharri kutungwila <clears throat> fada da addinin Allah sukan mutanen kirki a duk inda suke kullum a tsorace suke sai su rika ji kaman fa an yada sirrinsu kaman fa an san abin da suke tattaunawa a kai kaman fa za a far musu kullum haka suke ji shine Allah yace wa'iza idza unzilat suratun idan aka saukar wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wata sura ta Alƙur'ani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tara sahabansa ya tara su a masallaci ya ce to ga saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ni zuwa gare ku ya karanta musu ita ya musu bayaninta ya bayyana mata ya bayyana musu halal inda ayan take halattawa da haramun inda ayan take haramtawa da hukunce-hukunce gaba ɗaya to da an yi announcement da an yi sanarwa cewa jama'a musulmi muje je mu je maza maza manzon Allah yana kiran mu an saukar da aya manzon Allah yana so kowa ya bar abin da yake yi a zo cikin gaggawa a saurara to sai ka ga su munafukan sai kawai rika to to wataƙila fa abin da muka yi jiya ɗin nan wataƙila tattaunawar da muka yi jiya ne wataƙila kaza da muka ƙulla ne wataƙila yau asilinmu zai tonu Allah zai fallasa mu a cikin jama'a a bainan jama'a to ya kuka gani za mu je ne koya ne a tsorace a firgice a rikice a imauce haka za ka tarar da su wa ma unzilat suratun idan Allah ya saukar da wata sura wanda suran tana umarni an aminu billahi ku yi imani da Allah wa jahidu ma'a rasulihi ku zo ku tsaya tsayuwan daka ku yi yaƙi ku ƙarfafi manzon Allah ku goya masa baya wajen jihadin da yake yi domin ɗaukaka kalman Allah to sai ka ga maganan jihadin nan da aka ambata sai ka ga ka ulu tauli sai ka ga manya-manyan masu hannu da shuni masu kuɗi mawadata masu hali masu arziki daga cikinsu sai ka ga suna neman uzuri suna kawo uzuri daban-daban daban-daban da dai zai hana su fita yakin nan ta ya za a yi ya mallaki dukiya yana jin daɗin dukiya kuma umurce shi ya fita jihadi wanda ya je ya dawo ko ya mutu ko ba zai dawo ba ko ya dawo ɗin ma iya dawo ɗin ma ya dawo lafiya ko ya dawo a naƙashe misali ba hannu ba ido ba ƙafa ta ya za a yi gina maka makan gida yana jin daɗi a ce ya fita ya je jihadi ta ya za a yana mallake da manya-manyan motoci ta ya za a yi a ce yana da manya-manyan wuraren kasuwanci da business center da abubuwa daban-daban kamfanoni da ya buɗe kawai a zo a ce masa ya fita yaƙi a wannan bai yi musu ba su suna ganin wannan abin da suka tara fa ya fi abin da za su tarar a lahira domin saboda rashin sani saboda munafurci saboda kafurci har ma basiransu ta toshe suna ganin fa abinda suka tara abinda suka mallaka na gidaje da ababen hawa da dukiya shine gaya Shi ne makuran jin wani dukkan daɗi su har ya toshe musu ido ya makantar da su sun mance mada abin da ke cikin aljanna abin da ido bai taɓa gani ba ne ko mafi ƙarancin gidan aljanna shine wanda za a bashi duniyan nan kwatankwacin duniyan nan sau goma duk wannan munafurci ya toshe ido ya toshe basira ma ba su hanka wa sai ka ji suna cewa zarna ya rasulullahi mu a bar mu a mana uzuri mu zauna ma'al ƙa'idina tare da wanda shari'a ta musu izini su zauna tare da wanda shari'a ta ɗauke musu wajibcin yaƙi su ne tsofaffi su a bar su su zauna da tsofaffi da ƙananan yara da mata da marasa lafiya da guragu da makafi duk waɗannan su ne Allah maɗaukakin sarki ya musu uzuri cewa su zauna kada su je yaƙi su he su fifita gara su zauna da waɗannan akan su fita su je a lahanta su ko a kashe su a raba su da abin da suka tara su suna ganin babu wata rayuwa kenan bayan wannan idan mutum ya yi mutuwar shahada babu wani jin daɗin da ya fi wannan wanda ita ce gabawa wauta kenan kwata-kwata sai kaga Allah ya toshe basirar kafiri da munafiki baya gani bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya mai Allah yace wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita tafi dawama ita tafi wanzuwa ita tafi alkhairi abinda ke cikinta sama da ita duniyan nan da kuke rige-rige da gasan tara ta inji Allah Allah yace ka duba mutanen wai rabu mutum lafiyan shi kalau kakkarfa amma wai shi ya yadda kullum rabu bi an yakunu ma'al khawalifi wai shi ya yadda kullum a rika rubuta sunan shi cikin waɗannan gajiyayyu da ake yi wa uzuri wai kullum shi abin da ya zaɓa kenan wai abin da ya fi natsuwa da shi kenan ya yarda duk da za a je yaƙi a ce kai zo ku je ku zauna da mata ina wani eh ku je ka samu ƙananan yara ko ku zauna a gida samu makafi da guragu da marasa lafiya kullum wai har shi ya yadda da wannan saboda tsabar mutuwan zuciya da kuma rashin yaƙini da yadda da imani da Allah zuciyar ta mace ta mace har yana daidaita kanshi shi ma da mata inda ake wa mata uzuri shi ma a masa kaga ya yi downgrading kanshi yadda ake ma yara ƙanana uzuri shi ma yanzu ya yi lawarin kanshi ya saukar da kanshi yana so a rika haɗa shi da yara kawai duk hukuncin da ya hau yara ya hau kanshi Ƙatotun mutum lafiyayye maji ƙarfi ma mana amma munafurci ya matar da shi da kafurci saboda me ana tsoron mutuwan nan saboda an san ba a tanada wa lahiran nan komai ba komai wa biya ala qulubihim Allah yace yayi rufi ga zukatansu zuciyar an yi rufi an shaƙe ta an kulle zuciyar an yi filin ɗinta an nade ta yadda kwata-kwata imani ba zai shiga ba tunda munafurcin ya shiga zuciyar ya cika zuciyar sai aka nane zuciyar babu abin da yake sake shiga na alkhairi ko na imani Allah ce wa tobiya ala qulubihim Allah ce aka gama da zukatansu fahum la yafqahun har abada ba za su taba fahimta ba har abada ba za su taɓa fahimtar alheri ba kullum suna ganin wannan sharrin da suke kai suke rayuwa a kai shine rayuwa kawai shine rayuwa idan kuma Allah yana so ya gama da mutum to zuciyar kawai zai rike inji Allah zai rike kawai sai yayi silin ta kawai wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harijan ka annama yas'adu ila sama' wanda Allah yake so ya shiryar da shi zai yalwata zuciyarsa ta buɗe ta riƙa karɓan imani a shirye take duk alkhairi ta karɓa wanda Allah yake so ya ɓadda shi sai ya sa zuciyar ta takure ta motse ta tattara ta ƙi kamar mutumin da yake hawa sama a ce mutum ya hau sama kasan an haɗa shi da aiki to haka wanda Allah maɗaukacin sarki bai so shi da shirya ba shi yasa ya cewa annabi alam nasaraha laka sadaraka ya muhammad ba mu yalwata zuciyarka ba kuka zuba imani ka karbi imanin nan eh, to wanda Allah bai son shi din kawai sai ya ki yalwata zuciya to haka Allah ya gama da zukatan munafukai tunda sun zaɓi munafurci Allah ce to ku je an yi stamping na yi stamping a zukatanku na munafurkin, ku je har abada har mutuwa ta zo muku ɗin, a munafukan za ku mutu wannan kenan an gama da su mun ji irin aikinsu kuma mun ji Allah ya gama da zukatan ya tura su can gefe mu dawo kan manzon Allah da mabiyansa waɗanda suka yi imani da shi sahabansa Allah ce lakinin rasulu shi ko manzo Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani na ƙwarai na gaske tare da shi su kan jahadu bi gaskiya ba su yi rowa da dukiyarsu ba sun yi jihadi sun ɗaukaka kalman Allah da dukiyan da na ba su inji Allah wa anfusihim kuma sun ba da rayukansu inda aka buƙaci rai sun ba da ransu inda aka buƙaci kuɗi sun bayar inda aka buƙaci su ba da kuɗin su haɗa da rayukan nasu duka sun bayar Allah ce ina shaida sun bayar don ba wanda ya taɓa tsukewa idan aka rubuta sunan shi cikin listin ɗin mujahidun domin rubuta sunaye ake a ce da wane da wane da wane da wane maza a fito an rubuta ka a cikin wanda za su tafi jihadi a gari kaza sunanka ya fito ya ce alhamdulillah wani ma yayi ta damuwa in ba a ruta sunan shi ba wani yayi ta uwa kawai to su kam in ji Allah manzo Muhammadu da sahabansa da mumunai Allah ce babu shakka ba su yi wa addini na rowan kobonsu ba sannan ba su yi wa addini na rowan jinanensu ba duk inda aka zaburar da su tafiya suke inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an faman awfa bi ahdihi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi Allah ya tabbatar cewa sukan fita su kashe a kashe su ba da dukiyarsu don Allah ya sayi dukiyan nan taka ya sayi ranka inda ya kai mumini ne kai sai ya ran da Allah ya yi da dukiyanka ya yi da ranka da hanyar shiga aljanna ɗaya ce Allah ya ce ina son in ka ga mota tana gangarowa nan gongoro ka kwanta a kan kwantan ka tare ta ka kwanta ta wuce shine hanyar da kaɗai da na sharɗanta maka shiga aljanna bayan da ka iya ko ka miƙa kanka kwanta ko kuma ba aljanna aka Allah maɗaukai domin ran ya saya ne tau in mutum kuma ya sayi property yana da right ya yi abin da ya ga dama da me da wannan property din a kowane lokaci a kowane lokaci ka sayi abu ka zo gun mai shago ba ni kawai dole ya ɗauka ya miƙa saboda me ka saya ka saya ina za ka kai ka ina ruwanka nawa ne in na ga dama in jefa a ruwa ko a bola ko in ba ma wani nawa ne ko in je in dandake shi da dutse to haka Allah maɗaukakin sarki ke yi da rayukan mummunai da dukiyarsu duk lokacin da ya motsa ce ku ba da su ina abin da na saya haja dinan da na saya da take hannunka ba da ita a waje kaza in ka ki ka ja da Allah in ka ki kuma ciniki ya lalace dama cinikin an yi shi da aljanna ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ula'ika lahumul khairatu Allah ce manzon Allah da sahabansa innan da suka yi imani ba su yi rowa ba suka ba da rayukansu da dukiyoyinsu Allah ce suna da waɗansu alkhairai in ji Allah in plural form ya ce khairat wato suna da waɗansu alkhairai masu yawa Allah ne ya san su kawai in ka shiga mafi girman su shine aljanna ko in ka shiga aljanna to duk waɗansu khairat alkhairai ka same su kawai dama aljanna ita ce jami'un lil khairati ita ce matattaran dukkan wani alheri duk wani alherin da Allah ya baka kana kiran shi alheri in ba aljanna a ciki ka tabbata kawai lallaba ne lallaba ne to haka nan ma duk wani kariya da Allah ya maka daga dukkan wani sharri aini alhamdulillah Allah ya kani daga dukkan wani sharri har da wuta a'a ayya bai yi ba ka yi kokari a hada da wuta kawai domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi akwai randa za a zo da mafi jin daɗin mutum a duniyan nan mafi jin daɗin mutum a duniyan nan wanda bai taɓa sanin wahala ba gobe kiyama ana tsoma shi aljanna daidai da kiftawan ido ana cire shi a tambay a wuta a tsoma shi a wuta daidai da kiftawan ido a zare shi a ce wani e eh, kai ne mafi jin daɗi a duniya yace ina yace babu wani jin daɗi da ya taɓa experiencing a rayuwarsa tunda Allah ya halice shi har yau inna wato wannan raɗaɗin wutan jahannama na less than second kawai har ya mantar da shi gaba ɗaya ya ji wani daɗi a duniya babu shi kawai to haka mafi shan wahala mafi shan wahala a duniya mafi cin kwakwa a duniya ba irin na wulbaro ɗin nan ba wanda ake fasa yawwa mafi shan wahala da za a kawo shi a tsoma shi aljanna haka daidai da kyaftawan ido a zare shi ni'imar aljanna din nan da za a tambaye shi ya taba shan wahala a rayuwarsa ya ce wallahi bai taba gamuwa da wahala ba ina fara bai taba gamuwa da wahala shi tun da Allah ya shi cikin jin daɗi yake kawai to me amfanin ka gama jin daɗin ƙasa da second ɗaya ka yi denying kai baka ji daɗi ba to gara a nemi can ai gara a nemi can ɗin mutum ya haƙura a yanda Allah ya ajiye shi Allah ce wallahi da kowa zai rika zubo mai dukiyar nan Allah ce ba za ku ji daɗin rayuwan ba Allah ce ina ba ma kowa ɗan haka yanzu ka duba jariri in kana ba shi ruwa ko ɗan kunu haka haka za ka rika ɗan ɗan kaɗan haka ɗan kaɗan haka kana ba shi shi ne daidai ka ce za ka kwara masa haka ya ya kwankwaɗa yadda kai kake kwankwaɗa ina to jariri shan shi daban na wanda yake gaba da shi kai kuma masha Allahu yankowa kawai inda ya tuwo ne to kowa Allah yana zubo masa gurgudu kuma yanda ya baka din nan to shine alheri a wajenka sai dai mutane ba su ganewa da za a haƙura kawai to sai ka samu baka da wata matsala a rayuwarka da kaɗin samun yau sai ka fita gobe ka samu na gobe sai ka ga kuma Allah ya baka wani abun da bai ba masu wanda ya zubo musu dukiyar ba bai ba su ba kowa ya haƙura da yadda Allah ya aje shi rashin haƙurin shi yasa waɗansu suka fita suke garkuwa da mutane kaga yaro ɗan ashirin shekara ashirin da uku wai shi miliyan talatin kaji wai miliyan ɗari uku ne ke su ɗan shekara ga yamu mun yaushe ya balaga 23 years yaushe ya balaga yaushe ya san kuɗi burin da ke zuciyar shi ya fi mai mata hudu da 'ya'ya talatin bai taɓa sanin wata rayuwa ko aure ko hidima ko nauyi ba amma saboda tsaban buri da rashin yadda da inda Allah ya ajiye shi shi zai shiga sana'an da kawai a mintuna kawai ko a kwana ko a sati ɗaya kawai zai samu miliyan ɗari kawai hmm? bai yi karatu ba da aka ce ya wahala da karatu bai zai ya yi apply ɗin neman aiki ba duka wannan kawai yana son shortcut ne kawai bai taba kafa tebur ba wanda suna wani yana sai da lipton amma yana so ya zama to miloniya cikin sati ɗaya kawai wane ne ya taba yin haka ko shi da aka haife shi rana ɗaya tashi ya fara gudu ai a hankali a hankali to amma rashin yadda da inda Allah ya aje mutum shi ke kai mutum ya yi sata ya yi fashi ya yi garkuwa da mutane ya fara buɗe makabarta ya fara yankan kai ya fara kaza ya fara kaza tun kafuwan musulunci tun zuwan duniyan nan in kana karanta tarihin addinai da suka zo kafin musulunci akwai talaka akwai mai hali Allah bai taɓa yin mutane ɗaya ba sam akwai talaka akwai mai hali haka ake rayuwar kawai ba taɓa kankare talauci a bayan ƙasa ba kowa ya zama to mai kuɗi ma wallahi sai mun roƙi Allah a'a Allah a hana waɗansu a bar ma waɗansu kai kanka sai ka roƙi Allah kawai kowa miloniya kai kanka ba za ka ji daɗin rayuwan ba kowa talaka ba mai kuɗi ko ɗaya kai ma kanka ba za ka ji rayuwan ba sai ya ware waɗannan ya ba su ya ware waɗannan bai ba su ba ya ce waɗannan su rika ba ma waɗannan in ba su kyautata bayarwan ba sai Allah ya ƙwace wata rahayya ba ma wannan ɗin ya ce to kai ka rika ba ma wancan da da ya hana ka ajiye wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka muke jujjuya kwanakin inji Allah subhanahu wata'ala kowa ya yadda da abin da Allah ya bashi ya zauna a inda Allah ya yi shi nan ne zaman lafiyar shi da kwanciyar hankali shi Allah maɗaukakin sarki yace wa ula'ika lahumul khairat waɗannan suna cikin waɗansu alkhairai wa ula'ika humul muflihun waɗannan kuma su ne masu rabauta a gobe kiyama a ce ka samu kanka aljanna alhamdulillahi kai kan ka gama rabauta ba kai ba wutan jahannama alhamdulillahi kai kan ka rabauta ina fata an gane ko me Allah ya tanada musu a addallahu lahum jannatin shi ma in plural form Allah ya tanada ma waɗannan mutanen gonaki kar ku manta su waye wanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama suka bawa addinin nan suka yi hidima addinin na dukiyansu da rayukansu Hmm? bayan alkhairai da rabauta Allah ya tanada musu kuma jannatin tajiri aljanna wanda take gudana gonaki wanda koramai suke gudana a ƙarƙashinta na yi bayanin koraman Allah ce zalikal fawzul azim wannan shine babban rabo ku duba mai girma babba ya ce kaza babba ne to lalle girma abun ya kai Allah ya ce wa abu babba ne shi abun to lalle girman abun ya kai matuƙa mu ne muka ga wani ƙatoton mutum a nan kamar ba samu dai ko da yake mantan a ganin shi ba amma rikecin mutum duka nan babu wanda ake buga misali a girman jiki da karfi da abin nan sai muka gan shi a guje ya shigo na ya ce kai wani ƙato na gani wallahi kai kai kake ce ma wani ƙato? to lallai wancan girman shi ya kai ne girma to shi Allah babu wani sama da shi amma girman Allah in ka ya kira abu ya ce babba ne to babban ne kawai ba za ka taɓa iya kwatanta shi ba ba za ka taɓa iya kwatanta yadda ba za ka iya taɓa kwatanta girman shi Allah ɗin ba to ba za ka taɓa kwatanta abin da shi ma Allah ya ce babba ba ne sai dai kawai Allah ya sada ka da shi kawai ka yi ta shawagi kana jin daɗi ina fata an gane ko na'am وجاء المعذبون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصروا لله ورسوله إذا نصروا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد قلت لا أجد تولوا وأعينهم وأعينهم تفيد من الدمع حزنا إلا حزنا وأعينهم تفيد من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون نعم التي وجاء المعذرون من الأعراف ga mutanen ƙauye masu rayuwa a wajen madina ƙauyawa su ma fa in suka ji yaƙi an gayyace su an yi kira an shelanta yaƙi to su ma ba su a baya ba su ma su ma a ƙauya wannan akwai munafukai sosai saboda mai sun yi nesa da karantarwar addini sun yi nesa da tarbiyya irin ta addinin musulunci za ka samu a wajen munafurci na nesa wanda ya nesa da addini nesa da koyarwan addini ya fi munafurci in ya kitsa maka shi shine Allah ce su ma ba a bar su a baya ba wajen neman uzuri waja al mu'azziruna min al a'rabi su ma ƙauyawa masu neman uzuri sai ka ga sai tuttuɗowa suke kawai cikin madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yu'zana lahum su ma a musu izini kar su fita a musu izini kar su fita ba muna da izini walla a mana izini ƙauyukanmu ya rasulullahi barayi sun yawa tumakinmu muna tafiya kaza kaza za a shigo a yi wa iyalanmu fyaɗe a yi wa kaza kaza yan kaza yan sane yan menene shi nan dai su ma su shirya na shi irin na ƙauyawa su zo su haɗu da su ma na yan birni wa qa'ada alladhina kadhabu wa rasulahu sai dukkan wanda suka zo suka jinda ya karya wa Allah da manzonsa sai duka aka tattara su aka ce to ku zauna ne an karɓi uzurin duk ku tattara su Allah ce tattara su su zauna din suka zauna to Allah ce sakamakon karyan da suka yi wa Allah da manzansa suka ƙi ƙememe fita yaƙi Allah ce wannan kawai ya isa su bala'i فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم عذاب ميرأة غسكي ذات شافي وأن دسك كافر تدغ تشكينسو بزا أرس مي أزرين غسكي أما دائما وأن دسك زودا داما كافرين pretendin suke cewa su mumunai ne to irin waɗannan ka Allah ya ce azaba mai raɗaɗi yana dakon su kawai bayan ga kafircin ga ƙarya ga kuma ƙin fita yaƙi dama Allah ce fal yahzari na yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alimun to ga azabun alim ɗin din sayusibuhum saboda sun saba wa Allah ce kullum mutumin da yake saba Allah ya rika hattara ya rika taka tsantsan inji Allah a kowane lokaci wata fitina za ta dabaibaye shi kawai ko kuma wata azaba mai ra'adi sai ka gama yawon duniyan nan ba ka je gun wanda zai warware maka wannan damuwar ba wallahi saboda kamun Allah kamun Allah inna batasha rabbika la shadid inna batasha rabbika la shadid kamun Allah yana da tsanani ya je maka wata lura da wata fitina da wani bala'i ka je gun wannan malamin ya kasa baka fatawa ya baka kaji bata ma da kai ba ka je gun wancan bata ma da kai ba ka ce a maka bukin za ka ga gwamna kana cikin matsala kaza ina bai da kai ba ka ce a yi ta mun alkawari ka ce za ka ga alhaji wani din nan mai halin nan eh, ka ce ana ɗaukan aiki kai ma ka ji. a ɗauke ka a'a akwai wata ka ba su kuɗin su fitinu daban-daban ya yi katarin ɗin al'amuran mutum ga wanke an sa mata rana na aure da aka ɗan turo ɗin ma can an cinye shi ma a gida tun ma ba a daura auren ba aure ya gagara su ce a biya mu kayan mu ma kawai a biya mu abinda muka bayar fitinu daban-daban ba inda za ka je ka samu mafita kawai sai dai in ka koma tsoron Allah to nan kuma Allah ya maka alƙawari ya yattaqillaha yaj'al lahu makarajan. amma matukan baka ji tsoron shi ba duk inda ka je kofa a rufe take duk inda ka je kai ta gaba da mutane a banza wani ma na je kukuna ni ban yi ba da ya san ka da ya san ka ko shi ya tura ka kai ta ta'asa ya yi gaba da wannan ranar na je ma kula ni ma sai ka ji ai wani ba na magana da shi ai Allah nan banza ha sha sha eh, na je ma na bayyana masa kai wai sai mu sai an jima hmm? ta haka zaka tarar kamun Allah ne ka je ka yi reviewing ka waiwayi kanka inda ka yi alaka da Allah akwai abin da kai ne kawai yake azabtar da kai amma yawanci mutum baya tunani sai rika tsora gaban shi akan dan adam akan dan adam alhali shi ya manta ya taba Allah ya dade yana yi sama da shekara ashirin Allah rufa mana asiri Allah maɗaukakin sarki ya ce ga waɗanda na yi wa uzuri real wanda suka cancanci uzuri laisa ala du'afa'i babu laifi ai laisa laumu zargi baya kan zargi da laifi baya kan abdu'afa'u raunana su ne tsofaffi tukuk tukuk wanda jikin ya yi rauni wanda mutum da kafan shi ma bai iya tafiya sai an ƙara masa sanda da shi yake ɗan dogarawa irin waɗansu ne abdu'afa wanda hatta a ma azumi an musu uh, izini an musu uzuri shi ne su ciyar kawai akwai wani ma bayan ma tsufan ma ya rikice bai gane komai to a ramadana ma ciyarwa ma da azumin ma duk ma an yafe masa to ina da jihadi kaje kana fama da jihadi kuma kana dakon tsohu? eh ba zai iya daukan takobi ba ba zai iya da zaka karbe 'yar sandan da yake dogara haka faduwa ma zai yi sannan ina zai iya zabura to Allah ya ce dattawa tsofaffi rauna na tukub-tukub Allah ya ce waɗannan na yafe musu na musu uzuri su ba abun zargi ba ne don ba su je ba wala alal marba haka na marasa lafiya wani yana nan yana fama da paralysis wani yana fama da kansa wani ya fama da rashin lafiya mai tsanani cututtuka dai daban-daban ga sunan hatta azumi shi ma an masa ma uzuri hatta azumi to shi ma jihadin an masa uzuri shi ma wannan babu wani laifi a kansa in ji Allah idan aka masa uzuri ya zauna wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna haka nan wanda su ba su da na guzuri domin idan za a je yakin nan kowa yakan tanada wa kanshi abinda zai ci ya sha ni. kyakkyawan guzuri mun goma za mu yi tafiya waje mai nisa kowa ba guzurin shi ke rikewa ba za mu je umra mun yi biza mun yi komai ba guzurin shi zai rike ba za mu je aikin haji kowa guzurin shi zai rike to haka nan ma yakin idan ya taso akwai masu kuɗin da bayan sun rike nasu guzuri za su tanada da yawa su ce ya rasula ga wanda a bama wanda ba su da shi to irin waɗanda suke zuwa suna da lafiyan suna da ƙarfin amma ba su da guzuri tanadin da za su yi wa kansu har a je yakin a dawo ba tare da sun zama to liability ba ba su da guziri ba su da abin da za su ci to su ma da suka zo din la duna ma yunfiquna annabi ya ce ina shirinka ina guzirinka ina abincinka bani da shi annabi ya ce ku to koma ba za ka je ba don su sai ne wannan ka je yaki ko baka da abinci ka je ka miƙa kanka ga makiya kenan ai to annabi ya ce to na maka uzuri su kuma idza ma nasahu wa rasulihi matukan sun yi wannan abun da ikhlasi a zukatansu sai su zauna ko kuma su zauna su yi ta nasiha wa mutanen da ba su je ba su yi ta dan karantar da mutane su yi ta nasiha su yi ta abin nan wa'azi su ma su yi ta yi ba su je yaƙi ba gashi suna nasiha dama Allah ya ce ma kana almu'minuna liyanfiru kafatan فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ولو سنة فيلين داغا suna gyara suna tare waɗansu kuma suna gyara a cikin gida da ilmin muka da karantarwa su ɗin in suka zauna suka yi wannan aikin insha Allahu su ma suna wancan aikin ladan ba amma Allah ya ba su suna yin wani madadi kuma Allah zai basu bisa kyakkyawan niyansu. haka nan ma muhsini muhsinina min sabilin hakanan babu wani zargi in ji Allah subhanahu wa ta'ala ga al-muhsinin masu kyautatawa a cikin addininsu suna wa'azi suna kyautatawa suna yawan istighfari a cikin addini su ma duka suna kyautatawa shi munafiki da aka masa uzuri don ya yi ɓarna ne shi kuma da aka masa uzuri ya zo yana kyautata aiki yana kyautata ibada yana wa'azi yana istighfar yana karatun qur'ani yana addu'o'i ga wanda suka tafi to duk waɗannan <clears throat> ba su da wani zargi in ji Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> wala alal ladina idza ma atauka haka nan babu zargi babu laifi ga waɗannan da in sun zo wajenka idza ma atauka idan suka zo wajenka litahmilahum su ba don a ɗauke su kamar misali duk akan yakin tabuka ne yakin tabuka yana da nisa kwarai da gaske yana bukatan ababen hawa dabbobi da abinci da guziri. waɗannan za su iya zuwa ba su da na guziri ba su da abin da za su rika ci waɗannan kuma sun zo ba abin hawan shi ko ba zai iya takawa ba an samu scarcity na abin hawa ba su da yawa ababen hawa sai tuttuɗowa ake babu ababen hawa kuma ga tabuka ina jin eh, kilomita dubu ɗaya ko a arewa da madina malam sani sani kilomita daga madina za ka ga signboard an ci hanyar tabuka 1000 km a mota mafa kenan mutu ya zo maka ce ni ya rasulullah ko da kafa zan taka ya zama maka kayan ku rika ɗaukansu kawai akan raguma sun gaza kai mai lafiyan baka hau ba kana fama da wannan kuma an je eh, gaban abin nan kuna fama da wanda aka sassare aka jima ciwo kuna fama da wannan wanda tafiya ta gajiyar da su ai liability ne liability ne nauyi ne kawai to su ma babu laifi wanda ya kawo kan shi gashi da lafiyan da komai amma babu abin hawa to su ma babu laifi kulta har kace musu ya Muhammad la ajidu ma ahmilukum alaihi ko koma ba ni da abin da ababen hawan da za su ɗauke ku ku koma akwai ƙarancin ababen hawa ba ni da su saboda aka ku koma zafin ba za su yi participating ba zafin su ba za a je da su ba tawallau sai suka dawo wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i idon su yana zub yana hawaye suna ta kuka saboda wannan falalan da alheri irin na jihadi ɗaukaka addini yau a je su babu su hmm? suna ta zub da hawaye suna ta kuka to su ma ya muhammadu waɗannan duk babu laifi a kansu in sun zauna a gida suna kukan nan hazanan don baƙin ciki Allah ya ji duma yin fiƙon waɗancan ba su samu abin da za su ciyar da kansu ba waɗannan ko ba su samu abin hawa ba ina fata an gane ko so ne abun zargi إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون نعم التي إنما السبيل للي وأن دعك زرجيش waɗanda ba a musu afuwa ba wanda ban musu uzuri ba wanda ban yafe musu ba su ne alladina yasta'zinunaka waɗanda suke zuwa gabanka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su nemi uzurin a musu uzuri ba za su je yakin ba wahum agniya bayan kuma a wadace suke suna cikin wadata na abinci wadatan ababen hawa wadatan lafiya wadatan koma da komai they are fit and competent za su iya participate za su iya komai na yakin nan to waɗannan su ne in suka zo abun zargi in ji Allah ba sa cikin marasa lafiya ba sa cikin guragu ba sa cikin abin nan ga abincin ga ababen hawa wahum agniya ga wadata ta komai to irin waɗannan ne in ji Allah su ne abin sarki rabu bi an yakunu ma'al khawalifi su sun yadda sun zaɓan makansu kullum su rika zama tare da disabled waɗanda abin da na ƙasa su kullum su sun yardar da kansu kawai sun matar da zukatansu wa taba Allahu ala qulubihim Allah ce to sima na na na rufe zukatansu sam fahum la ya'lamun da su sani ba yanzu kuma Allah ya ce na yi silin zukatansu na kulle zukatansu nan gaba ko sun so yakin annabi karka bar su su yi ta ci gaba da zama cikin yara da matan abu ya musu zafi akwai randa suka zo suka nemi fita ɗin aka ce sam Allah ya tona asirinku ya fallasa mana ku saboda haka ku ci gaba da zama kawai a rayuwanku cikin ƙananan yara da mata da guragu da makafi tunda shi kuka zaɓan makanku shi kenan Allah ya zaɓa muku ɗin sai Allah ya toshe zuciyarsu yadda ba za su taɓa bari wannan sana'ar ba da ɗabi'a to a wannan ne insha Allah zan iya cewa za mu dakata na tafsirin wannan shekarar idan Allah ya raya mu shekara mai zuwa akan wannan sumunin za mu tashi insha Allah tabaraka wa ta'ala amin salatu Allah salamu ala rasulillahi wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau asabar 27 ga watan ramadana na shekarar hijiriya 1440 wanda ta yi daidai da ɗaya ga watan shida jun kenan na shekarar miladiya 2019 a daidai wannan lokaci karfe biyar na yamma da minti goma da minti takwas za mu rufe tafsirin wannan shekara muna gode wa Allah subhanahu ta'ala muna yaba masa a bisa ni'imominsa da ba sa ƙididdiguwa ba sa ƙirguwa wa in ta'uddu lahi la tuhsuha Allah yace da za mu ƙididdige eh, ni'imomin Allah ba za mu iya ƙididdige su ba innal insana shi ɗan adam la zalumun kawai mai zaluntan kanshi ne kafur mai yawan buturci wa ni'iman Allah muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa tsawaita rayuwa da bamu nafiya lafiya da kuma bamu ikon yin aiki a cikin wannan wata mai albarka na ramadana har muka kai wannan rana ta 27 ranar da aka fi hasashen wato lailatul qadari muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kada ya sanya ayyukan da muka a wannan watan wato taɓaɓɓu ne zamanto babu ko lada Allah ya tare mu daga waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi magana game da su ya ce waɗansu ba su da lada a watan ramadana in ba kawai yunwa da suka sha ba ba su da ladan tsayuwansu da sallolinsu in ba hana ido bacci ba to Allah ubangiji ya tsare mu ya kare mu yanda ya ba mu lafiya ya tsawaita rayuwar mu ya ba mu ikon yin aikin gwargwado to ya Allah mun roƙe ka Allah ka karɓa mana bayan haka nasiha da zan miƙa zuwa ga ‘yan uwa al'umman musulmi ita ce haɗin kai musamman ma mu mutane musulmi da suke wannan ƙasar musamman ma nan arewa al'umman musulmi su zamanto masu haɗin kai da zamanto kalmansu guda ce a ƙarƙashin jagoranci nagartacce zamanto kalmanmu guda ce a siyasance idan siyasa ta zo mana Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wato zaman lafiya da shugabanci da kwanciyar hankali da ci gaban addini da ci gaban tattalin arziki da cigaban ilimi da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba zai taɓa samuwa ba sai a ƙarƙashin dai ita wannan siyasar da Allah ya ƙaddara mana ɗin idan kalma ba ta zo ɗaya ba to za a samu matsaloli a ɓangarori daban-daban musulmai su zamanto masu haɗa kai masu yafiya masu afuwa masu ƙaunan juna masu gabatar da wani inda manufa ɗaya ne kullum su zamanto manufansu ɗaya za su ci nasara a siyasance tattalin arzikinsu zai haɓaka ba wanda suke fama da matsalar tattalin arziki irin mutanenmu ba wanda suke fama da matsalan rashin kwanciyar hankali irin nahiyoyinmu da garuruwanmu babu wanda suke fama da taɓarɓarewan ilimi ta kowane fanni irin nahiyoyinmu na nan na arewa haka nan taɓarɓarewar tarbiyya ruhiya tarbiyyantar da mutane a ruhance su zamanto masu tarbiyya masu tsoron Allah wanda ba wai sai sun ga ido za su yi ba lallai babu shakka wannan nahiyar tamu tana bukatan haka mu da mu da kyashi da hasada da kiyayya ta sabbaba mana koma baya matuƙa a inda mu musulmi mu ne aka saukar ma wannan tsarin a cikin alkur'ani a cikin hadisai mu ne aka nuna wa tsari na shugabanci kullum muna salloli biyar a inda shugaba yake wucewa gaba shugaban nan ba a riga shi wajen aiwatar da wani abu sai ya ba da izini duk wanda ya zo sallah ya gabatar da kabbaran harama tun liman bai gabatar ba to bai da sallan duk wanda ya riga liman ruku'i tun liman bai yi ba ya ba shi umarni bai da wannan sallan wanda ya riga liman ɗagowa tun liman bai ɗago ya ba shi izini ya ɗago ba bai da wannan sallan hasali ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ce ashe mai saba wa liman a sallah ya dago kansa tun kafin liman ya daga nashi shin baya tsoro ne kar Allah ya mai da suran shi suran jaki gaba ɗayan shi gashi ya shigo masallaci amma a jaki yake ko da mu ba ma ganin shi a jakin Allah da mala'ikunsa a haka suke kallon shi ko kuma Allah ya mai da kan kan jaki sauran gangan jikin kuma na mutum wannan illa ce ta abin riga shugaba domin liman shugaba ne wannan ƙaramin shugabanci ne shugabancin da yake jagoranta mutum zuwa ga lahirarsa hakanan sallah tana koya mana tsari duk wanda ya zo farko shine a sahun gaba in sahun gaba ɗin da ya cika komen dukiyanka komen girmanka komen mulkinka idan ka zo dole ka tsaya a sahu na biyu saboda na gaba ɗin nan an riga ka kuma ko wanda bai kai ka mulki ba bai kai ka dukiya ba talakan talakawa ne a gaba ɗin nan ya riga ka dole in ka zo ka bi shi a baya kuma kowane irin mutum in ya zo shugaban sojoji ne shugaban kowane irin jami'an tsaro idan suka zo dole su ajiye nasu umarnin da nasu girman liman ya ce juya nan matso nan gyara kafanka yi baya yi gaba shi ne liman ne yake zamanto mai ba da command ba zai taba cewa ni liman ba zan yi ba ni ne fa commandant na kaza da kaza sai sallan shi ta ɓaci kawai to sallah tana nuna mana tsari tana nuna mana komai tana nuna mana haɗin kai tana nuna mana biyayya tana koya mana ladabi tana koya mana tsari sannan har ila yau idan liman ya yi kuskure a sallah maimakon zai zauna a tahiyan farko sai zai miƙe sai a gyara masa a ce subhanallah sai ya dawo ya zauna shugaba jagora ya yi kuskure mabiyansa sun gyara masa cikin tsari da girmamawa shi kuma ya dawo ya karbi gyaran da za a zo ya gama raka'a ta hudu a azahar ko la'asar ko isha'i bayan ya yi tahiya ta ƙarshe sai ya miƙe zai ƙaro ta raka'a za a ce mai subhanallah idan ya ƙi dawowa mamu za su zauna ba za su bi shi ba wani yanzu shugaba zai keta wani haddin Allah zai ƙirƙiro abin da babu shi a musulunci zai ƙirƙiro abin da babu shi a umarnin Allah shine gashi nan yau zai sallah mai raka'a biyar sai ma musu ƙibin shi idan ya dawo shi kenan fabiha wa ni'ima idan ya ƙidawa dawa ya je can inda za shi mamu suna zaune ba za su bi shi a wannan ba wannan shine typical example na la asali li fi ma'asiyati al to sallah tana nuna mana kyakkyawan alaƙa tsakanin shugaba da mabiya nasiha ake yi faɗakarwa ake yi shi kuma ya karɓa ya gyara daga lokacin da ya bauɗe ya ƙi to lafa ata ba a yin biyayya waɗanda suke da wannan tsarin sau biyar a rana shi ne addininsu shi ne komai nasu shi suke yi a sallar roƙon ruwa a kisifewar rana a sallar idi ƙarama da babba shi suke a salatul haja shi suke yi a salloli biyar na farilla shi suke a jana'iza to me yasa wannan al'umman suka kasa samun tsari na shugabanci a tsakaninsu alhalin babu addini da ya nuna muhimmanci na shugabanci irin addinin musulunci irin bai yadda ku haɗu za ku yi tafiya nan Kano ko Abuja face in ku uku ne sai kun fidda shugaba daga cikinku in ku uku ne kuma shugaban nan yi masa ɗa'a a matsayin shi na wannan shugaban na ɗan tafiya ta awowi biyu ko uku kawai in an sauka Abuja ko Kano kuma kowa ya yi gabansa amma within wannan awoyin da za ku yi a hanya yi masa da'a da biyayya tamkari wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam matukan bai umarni da saba wa Allah ba yi wa annabi kuma biyayya yi wa Allah ne madaukakin sarki to addinin da ya ba ma irin wannan shugabanci muhimmanci mutum uku bai yarda musu ba ta ya za al'umma su zauna wajen miliyan kusan ɗari kara zube ba shugabanci ba magana da kalma ɗaya babu komai sai cin dunduniyan juna sai zagin juna sai aibanta juna sai tona asirin kullun neman laifinka ake yi kullun neman laifin shi ake a nuna wa duniya musulmi da musulmi saboda haka wannan tsarin rayuwan shi ya kai mu ga irin halin da muka fada a ciki sai mun tuba mun koma ma Allah mun zamanto kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yace innamal mu'minuna ikhwa masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma sai mun zamanto jiki daya dunkulalliya wajen kaunan juna wajen tausaya wa juna wajen yi maludufi eh, wa juna a yanda in wani ɓangare ya samu ya ji ciwo to dukkan jiki zai amsa ya zamanto mai raɗaɗi kowa kowane jiki sai ka ga wani ɓangare na jiki ka samu yana jin raɗaɗi sakamakon wannan yau za ka ga misali abu da zai makale maka a haƙori ce ba zai taɓa hutawa ba ba shi aka ba shi ba abu ya makalewa ba a'a haƙori ne abu ya makale amma za ka ga harce kullum ya je ya dawo ya je ya dawo ya ya dawo zai mance da cewa haƙorin suna cizon shi wata rana haƙori ya ciji harce amma ba zai taɓa yadda wani abu ya makale a haƙorin nan ba za ka ga harcen nan baya huta ya kai kawo ya je nan ne zakulo ya je tan ya taɓa ba zai kaman shi ne abun ya dama amma ɗan uwan shi ne ɗan uwan shi ne makwabcin shi ne wanda suke tare kuma yana munana masa ɗin kuma yana munana masa ya kamata al'ummar musulmi su gano haka in ba haka ba yawan mu nan gaba daya makiya ne suke amfana da shi Allah ubangi ya rufa mana asiri abu na gaba mu zamanto masu addu'a kada mu yadda addu'a Allah ya ce qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum wallahi ka gaya musu ya Muhammadu ni Allah da ba don yawaita addu'a da mu kuke yi ba Allah ce da ba ruwana da ku ba ruwana da ku wajen ba ku nasara akan abokan gaba ba ruwana da ku wajen azurta ku ba ruwana da ku wajen zaman lafiya ba ruwana da ku wajen ilmantar da ku ba ruwana da ku ba ruwana da ku ba ruwana da ku a komai inji Allah amma albarkan addu'an nan Allah ce shi yasa nike kula ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raye Allah ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ce ya Muhammadu ba zan taɓa azabtar da al'ummanka ba matukan kana raye a tsakaninsu bayan ka mutu kuma abu na biyu da zai hana ni azabtar da su yawaita istighfari matuƙan kuna istighfari mutum ya yi kuskure ya gano kuskuren shi ya koma ma Allah ya nemi gafara ya runtsuna ya tsuguna ya yi tawalu'u ya ƙasƙantar da kai ya ce Allah ka yafe mun sawa'u haƙƙi ne na Allah ka taɓa mahalicinka ko na abin halitta irinka haƙƙin wani ka taɓa ka ba shi kayan shi ka nemi yafiyan Allah ka je ka nemi yafiyan shi shi ma wannan shi ke ka mana zaman lafiya da abubuwan da suke kare mu daga bala'i biyu ne rayuwar annabi a tsakaninmu sai yawaita istighfari yanzu an ɗauke ɗaya kariya guda ɗayan yanzu ɗaya ne ya rage mana shine istighfari wallahi babu wani wai wani wani training ƙwararre sojoji kwararru za a kawo sojoji za a kawo wani wani irin jirgi wato sabuwar kira mai detecting za a shigo da drones wannan duka in alaƙa mu da Allah bai da kyau wallahi ba za su taɓa amfanan mu ba ba su amfani magabata ba ƙarfin imani da kyautata alaƙa na Allah shi ya rika ba su nasara baitul mali ya cika da dukiya suka ƙaunaci juna suka bulki duniyar nan gaba ɗaya mu rika kyautata tsakaninmu mu rika kyautata ayyuka mu rika yawaita istighfari mu rika yawaita addu'o'i waɗannan abubuwan da suke faruwa da mu wallahi tamkar ayi ruwa ne bayan awa ɗaya a ɗauke shi wallahi haka Allah zai yaye mana su haka Allah maɗaukakin zarki zai yaye mana su mu rika taimaka wa juna in Allah ya bamu shugaba mu taimaka masa mu taimaka masa kowanne kada mu yadda mu shigo wai da wai da da da da da siyasa ko fati ba ɗan fati na bane duk alherin mutum ka yi kondemin nashi duk barnan mutum ka rika yaba masa kana tallata shi ga mutane kai ma wallahi ka yi atta'awunu alal ismi wal udwan ka ba da guduma wajen barna da ta'addanci kuma Allah zai kama ka dama ai masu halaka masu shiga wuta ai akwai waɗanda suke tattarowa a shiga tare za ka ji kuma ana tsine wa juna a wannan lokacin eh wa qala duafa lil ladina inna kunna lakum taba'an fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay qalu law hadana Allahu la hadainakum mu ma da akan shiryan muke kai ai ta mun shiryar da ku mabiya kenan yan kanzagi yan banga yan sai yan sai kaza kaza yan tallata mara kirki a yayin da za a zo tan janna za su ce to wane honorable ya excellency wane wane to faga yau rana ta ɓaci a duniya dai ba ma tabuwa saboda kuna nan mu daki wanda muka ga dama mu soki wanda muka ga dama mu sare wanda muka ga dama ba mu tabuwa DPO naku ne commissioner naku ne wane naku ne to yau fa abun ashe daban ne a lahira ya haula rubul. kace to ni ma ai da na san da wannan da ban sa ku ba wancan ne haka zai ce saboda haka dukkan mu ashe mun tafi ashirme a haula rubul dole kai wani abu mana ha ba mu yi fayin sallah ba fa don yi maka hidima mun ki zuwa makaranta mun ki abun kirki mun guji gidajenmu iyayenmu sun nemi mu musu aiki mun zo mun tare a karkashin ka duk a banza yau wani rabu ce kai karka ka matsala a lahira sai ya hono rabu a can shi ma ya ɗura masa sai sai dan yazo ya ce kai ba a fada anan <laughs> Allah ya muku alƙawarin gaskiya kun idi ni na muku da ƙarya kun bi saboda haka ko ku yi fada ko kar ku yi fada ku shiga wuta kawai ku je can a daidaita mutum ya yi hattara ka bi Allah kabarinka daban tambayin da za a maka daban mu gyara duk mutum da ya bullo da aikin alkhairi da tsoron Allah mu mara masa baya mu girmama shi ba ruwanka da cewa fatin mu ba ɗaya ba ne shi musulmi ne kai musulmi ne abin da ya haɗa ku da ɗaɗɗe ne tun kafin a bullo da fati na yanzu Allah ya riga ya kulla alaka da ƴan uwantaka mu yi wa shugabanni addu'a da'iman mu yi wa gwamnoninmu addu'a ita addu'a tana sa wanda kake ganin shi masharrancin ne mugun ne sai ka ga Allah ya taɓa zuciyarsa da yawan addu'o'in da muke turawa sai Allah taɓa zuciyarsa ya juya muƙalliban ƙulubi kenan mai jujjuya zukata sai ya zama to mafi alkhairi kamar yadda waɗansu sahabai kafin su musulunta babu wanda ya kai su ƙiyayya ga addinin musulunci nan da gaba da musulunci amma Allah maɗaukakin sarki da ya shirye su sai suka zamanto su ne ma aka fara gabatarwa wajen shiga aljanna al'asharatul mubashsharuna bil janna ku duba irin su sayyidina Umar da kafin su musulunta yau su ne alkhairi kada mu yi wa junan mu rowa da addu'a wallahi kai ma inda kake kana fata ran da Allah ya kai ka wani matsayi sa a rika maka addu'a amma kuma ba ka son a yi ma kai wanda ya kai wannan wajen da ka yi addu'a ce ka haiwa ne ni bai mamu ba wani wai wai ka yi maɗan uwanka musulmi addu'a kawai wai baka mai ba wai baka mai ba ya ji ka kundo ma ashar ya ji ka yi zagi ka zamo to irin shi harshen ka zamo irin nasa to wannan kuskure ne wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan muna yi wa malaman mu fatan alkhairi waɗanda suka yi ta tafsirai da ilmantar da al'umma a duk inda suke Allah kare mana mutuncinsu Allah ubangiya musu albarka Allah ya ba su lada Ga yan uwanmu uwa ɗaliban ilimi wanda muke tare da su a nan ga sunan dai anil yamini wa anil shimali qa'id ko yana zaune ta dama da hagu wanda muke taimake keniya a nan wanda in wani kuskure ko wani hadisi dai wanda ba haka ba na jawo shi zaka ga sun gyara mu akwai ɗarfata wanda na yi inda na ce na ji shek ibrahim khalil hafizahullah na kano ya ce abin na ɗan ruwa da ake bayarwa a kuɗin gwamnati babu abin nan allah ya sakawa da doktor eh, sani umar rijiyar lemu ya turo mun text ya ce a'a riba ne riba ne to ni ma ɗin jin fatawan abin da malam ɗin ya faɗa shi yasa na na faɗa to amma ala ayi halin allah ya sakawa malamai da alkhairi wanda zai ji kuskuren mutum ya faɗakar da shi don ya gyara idan allah ya baka irin waɗannan mutanen alkhairi ne amma ma sha Allahu akramakallah akramakallah wannan ba za ta kai mutum ba irin waɗancan din muke so da kuma sauran yan uwa su ma su gane Allah ubangiji yayi albarka da yan uwa malamai abokanan aikin mu a wannan waje Allah saka musu da alkhairi godiya ta musamman da jinjina tana komawa ga <clears throat> kwamitin wannan masallaci masu albarka wanda suke fidda duk abin da suka mallaka gurgudo don sauƙaƙe dukkan wani abin da ake bukata daga wajen sallan tarawihi sallan tahajjudi tsaro inda za a je motoci da inda za a tsara wajen sallan mata sallan maza a sanya a sa mai a janareto a awa biyu ko hudu a janareto nan za ka samu kusan lita ashirin da biyar yake tafiya waɗanda suka mallake su sun san da su amma ko yaya za a yi budget daga aljinsu da 'yan uwa da suke bayarwa su ma nasu gudunmawan da ciyarwa da ake yi da duba lafiyan na'urorin sanyaya masallaci da duk wani abin da ake bukata za a rika mitin bayan mitin mitin bayan mitin ramadana fa saura wata kaza me kaza me matsala komai a mallake shi Allah ubangi ya saka musu da alkhairi ba mu da harcen da zamu gode musu tsakani da Allah mu musu addu'a sai dai Allah saka musu da alkhairi da jikan iyayensu yayi wa zurriyansu albarka yayi wa dukiyoyinsu albarka haka nan godiya da jinjina tana ina miƙa ta da masu halinmu da suke ɗaukan nauyin irin waɗannan tafsiran akwai irin su asd akwai tijjani lamaran wanda yake sa alibati gudunmawa akwai senator makarfi da yake ɗaukan su ma waɗansu programs a da ake na ramadan akwai wata baiwar allah ita ma da ta ɗauka a ditv alheri radio akwai irin su na dabo caccangi akwai mutane da yawa wanda waɗansu a nan ne waɗansu ko ban ma san su ba tsakani da Allah sai dai yan kyamara su ce mun kawai malam wani bawan Allah ya biya ban san shi ba ban san ina ya fito ba to ban saba durƙusawa a gaban wani unce da Allah ka ɗau nauyin tafsiri na ba har ga Allah su ne hai dai unji kawai an ɗauka alhamdulillahi inda za a yi a gama babu wanda ya hasko kyamara a nan to na ‘yan uwana da suke yi a wani guri insha Allahu ya wadatar mu in muka yi namu sai mu naɗe shi a kaset mu ajiye shi ran da Allah ya kaddari fitansa sai ya fita kawai to wannan shine abinda zamu mutu mu bari a baya irin waɗannan karatuttukan to Allah har ma wani ya zo ya ɗauka Allah saka musu da alkhairi ya musu albarka sun ɗauka a wurare daban-daban a jihohi daban-daban gidajen TV na cikin ƙasa da na waje irin su sunna TV, Afirka TV, Alwisal, Almanar da makamantansu. Allah yi wa dukiyoyinsu albarka. Allah Ubangiji ya musu albarka ya sa su gama da duniya lafiya. Haka nan ba zan ah, mance da 'yan uwa masu kyamara su ma safe da yamma an rataye ta ana gudu. wani sa'i mota ta ɓaci wani sa'i a hau a caɓa wani sa'i ga shi nan dai Allah ubangi ya haɗa mu aladan Allah ya haɗa mu aladan Allah ya yi wa rayuwa albarka ina miƙa godiya da jinjina da fatan alkhairi ga jami'an tsaro musamman ma 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin kwamishina Ali Janga wanda kwamishinan 'yan sanda ne na nan jihar Kaduna a inda na san suna ba da guduma akwai kuma ɓangaren 'yan sandan ciki wanda buso ba sa sa uniform a ƙarƙashin shugabansu na jihar kaduna akwai kuma civil defense a ƙarƙashin shugabancin alhaji a wanda yake acg ne assistant commandant general ya samu ƙarin girma yakan turo jami'an tsaro har a gama tarawihi ta hajjudi na dare ɗin nan duk inda ka gilma za ka same su Allah ya saka wa waɗannan mutane da alkhairi Allah banji ya tsare mana su su ma yadda suke ƙoƙarin tsare rayuka da dukiyoyi ba zan manta da 'yan uwanmu a 'yan hijba. wanda suke ƙarƙashin shugabancin Dr. Isaka Yunus Almadani wanda su ma muna nan jiddun wa abadun da su cikin ruwan sama da sanyi da muna musu da ake yi da abin nan duka dai ana haƙuri ana tafiya Allah abin ya saka musu da alkhairi ba zan mance ba har ila yau ta ƴan uwanmu wanda muke bara a nan tare da su bana babu su da farko akwai mahaifin shi malam Yusuf wannan bana na jin ba a gan shi ba lokacin da na rufe tafsiri wancan karan na yi kalmomi na na ƙarshe sai na shiga nan na zauna sai ya biyo ya ce kai zan gaisa da malam kai banzata za mu sake haɗuwa da malam ba ya zo ya tsaya ya ga mutane a cunkushe a cunkushe zai koma aka ce baba ka shiga ya zo ya riƙe hannuna haka ya riƙe hannuna to ban san yayi waɗannan kalmomin ba sai da ya rasu ya gaita yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a a ranan kawai ana tashi daga nan ana buɗe baki kunun da zai sa a baki Allah da ikon shi sai ya shaƙe shi sai dai yayi amai kawai ya mai da shi daga nan kuma baki bai sake magana ba Allah ubangi ya masa rasuwa Allah gafarta masa kyautata makwancinsa akwai a wata baiwar Allah ita kuma jiya ta rasu mahaifiya ce ga Musa Abubakar Abdulmumin yana zama a nan dogo mai gemu nan kun shi kwana biyu baya nan shi ma ana zaune kalau mahaifiyar shi Allah ubangiji ya mata rasuwa ta shirya har ta yi ma yaro wanka ta tada gida maza maza a je tafsiri sai ta fara tari shi kenan Allah ji jikanta ya gafarta mata kyautata makwancinta akwai wani a alaramma an gwari mi yake shi ma ba mamanta da shi Muhammad Musa alaramma ne hafiz wanda shi ma Allah ya masa rasuwa dab da Ramadanan nan mahaddaci ne wanda ya ba da gudunma wajen ilimin alkur'ani Allah ji shi ya gafarta masa ya kyautata makwancinsa ya ɗaukaka darajar shi ta albarkan alkur'ani da ya haddace ya yi wa zurriyarsa albarka akwai ɗan hizba shi ma wanda a lokacin da aka yi zaɓen nan aka sare shi akai haka sidda yana wanki a ƙofar gida ana murnan cin zaɓen nan sunan shi a Husaini Sa'idu shi ma kullun yana nan kullun yana tare da mu Allah ubangi ya gafarta masa jikan shi da wanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba Allah ubangi ya rahama musu gaba ɗaya kuma marasa lafiya Allah ubangi ya ba su lafiya a tafsirin mu na bana mun samu waɗanda suka musulunta mutum hudu maza uku mace guda ɗaya wanda ta musulunta a nan ta aka sanya mata amina mun samu ƙur'anai wanda ake bayarwa har hamsin da shida wannan shine abin da yake hannu da wannan ne zan ce Allah ubangiji ya yi wa rayuwarmu albarka Allah ubangiji ya karɓa ma ƴan uwa da suke wurare daban-daban suna itikafi Allah biya musu bukatunsu ya amsa addu'o'in da suke wa kansu kuma suke mana suke wa ƙasa Allah ubangiji yanda muka haɗu a nan Allah ubangiji ya haɗa mu a gidan aljanna gobe kiyama Allah ya sa muna cikin wanda suka dace da lailatul qadari kuma aka karɓa musu ayyukansu Allah ubangiji ya haɗa mu a shekara mai zuwa in Allah madaukakin sarki ya so اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنئم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين